kake mai kallo na a duk lokacin da damuwa ta riske ka ko bakin ciki ka rasa yinda za ka sa kanka kana ta tunanin yanzu abu kaza ya riske ka so zan faɗa maka makubuta bi lahi ta'ala duk sanda wani bakin ciki ya same ka ka rasa inda za ka sa kanka walau mata ne da miji ko miji da mata walau ya kasance ɗa ne da mahaifinsa ko mahaifi ya sa ɗa matsala ko ɗa ya sa mahaifi matsala walau a bashi ne ake bin kan kai ka gurin wasu ma'aikata za su kulle ka ko sun kulle ka walau wani abu ne kai wanda ba daidai ba kai ka aka rufe dan uwana na baka wannan sirrin ka rike ana rufe ido haka kaɗan sai kai sai ka ci gaba da salatin manzon Allah ka yi shi kamar kafa goma Allahumma salli ala sayyidina Muhammadu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadu wallahi alazim zaka ji natsuwa ta same ka zaka samu kwanciyar hankali in Allah yadda za ka ga baka cikin firgici Allah zai dauke maka dukkan wata damuwa wannan ka yi shi da kyakkyawan ne za ka samu haka sannan idan aka ce maka yau mahaifinka yana fama da ciwon ido ana tofa salatin manzan Allah kafa bakwai a cikin ruwa a bashi ki wanke idan shi da safe kwana bakwai albarkan manzan Allah Allah zai bude mai idan sa da duk abin da ke cikin idan in Allah yadda idan ya kasance kana so ka fita daga cikin talaucin duniya da na lahira ka fita daga cikin kunci ka yawaita yi ma annabi salati idan za ka kwanta habbaci ya dauke ka albarkan manzan Allah Allah zai fidda ka daga cikin kuncin duniya da lahira in Allah yadda kuma Allah bai hana ka da madamfaran mutane ko yan yaudara jama'a ine ma kowa fatan alkhairi a ta yi ma annabi salati a sharin dan manzon Allah saboda yan uwa su karu ine ma kowa fatan alkhairi daga almajirin kwalifan fara zube ina ƙara gaya muku kada mutum ya zo ya ɗauki lamba yana ce muku shine ni ni lamba ta ƙwaya ɗaya ce ba na canza lambobi kuma ba na yi wa mutum tafin rubutu gurin chat sai dai in maka voice note so kaka yarda da wani mutum ya zo ya ce maka wai shine ni ka ɗau kuɗi ka tura mai waɗanda suke damfarar mutane ai kun sani kuma ina kallon ku kuma ana yawan kamun kwamfili a kanku ina da kusan sama da akawun kusan shida ko biyar zan yi tagin ɗinsu ba da daɗewa ba duka da abubuwan da suke akwai wanda kowa an kamun kes ya an shi naira dubu ɗari biyar da arba'in hannun wani mutum da sunan shi ne ni kai da Allah Allah yana kallon ka ba abin da zai karar da kai wannan kuɗin da ya karba face sai ka je gaban Allah ka hukunta mummunan hukunci damfara ko yaudara ko cin amana ba ta yi ban taɓa bayar da wani abu na ce a ɗau kuɗi ba a bana amma an ka biyo wani ka ce kana so za ka biya ni in maka amma ka kiyaye cewa wa ka ba kuɗin ka kowa ne kake bi duka za mu haɗa gaban Allah da ni da ku duka so don haka ina mai baka shawara idan ka san kana wannan abun ka bari bai da amfani bai da kyau ka rika cin haƙƙin wani da sunan wani Allah ya hara wannan abun kuma wannan abin zalunci ne wanda ya wake wannan abun zai ɗaukar bindiga ya kashe mutum saboda shi ido da yake arziki ko da tsiya ko da arziki haka ina muku fatan alkhairi lamba ta ta wasu kadai in ba ita ba baka kika neman auta namba kuma ni bana kiran mutum bana aza namba ka ce in kira ka in kira ka ba kuma na kiran mutum ko baka kira na ka same ni ni haka wayata take lamba ta sifili tara sifili uku shidda takwas takwas shidda bakwai biyar bakwai wannan ita ce lamba ta ita kaɗai nake tatin da ita karka ka yadda ya ce ma shi ne ni ina ma kowa fatan alkhairi jama'a Allah ya bar mu da manzon Allah a sharin saboda rasulullahi Allah ya bar mu da annabi